Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan rana ya duba yadda matasa a Najeriya ke neman digirin bogi ko ta halin kakane inda suke biyan makudan kudade, wanda hakan baya rasa nasaba da nemar wa kansu mafita wajen neman aikin yi. Neman guraben aiki a Najeriya da alama dai baya bukatar wata kwarewa ta musamman abin da kawai ake nema shine takardar shaidar kammala makaranta wanda hakan ya yi sanadiyar buɗe ƙofar sakamakon bogi ko kuma bin duk wata hanya wajen mallakar wannan sakamako abdulrazak yunusa wani ɗalibi ne da shirin namu ya tattauna da shi domin jin su na kin mai da hankali a makaranta wajen neman kwarewa Da Allah bar wannan magana a wannan kasan ne za a yi karatu domin domin neman kwarewa Hatta su kansu malaman da suke karantar wani ma mafi yawa daga cikinsu sun sun yi karatu ne domin domin samun certificate. Don yau a kasan nan ya zamanto cewa idan kana idan aiki ma ka je nema dole certificate kawai ake bukata ba ba, ba neman kwarewanka. Babban abun takaicin ma wani wanda ake kira wa visiting lecturer ba za su tashi zuwa ba sai har sai saura bara kwana kaɗan a fara jarabawa sannan sai su zo masu ƙoƙari daga cikinsu Eh, su ne za su rike ku kwana biyu ko fiye da haka ana ana muku lecture su sun dauka kwakwalen mu na'uran USB ne wanda za a kaurar da abu daga wannan na'uran zuwa wancan bare a ce a lokaci kaɗan mun dauka mun fahimci abin da ake har mu kware a kai ta hakan ne za a samu kwarewa a ƙasan nan shin ko da gaske ne da yawa daga malamai sun yi karatu ne domin neman shaida ba wai kwarewa ba Ahmad Alhassan ya leƙa kwalejin horas da malamai da ke Yola inda ya zanta da Dr. Gamba Ibrahim. Ko, a gefen namu mana fannin karantarwa din a mu malamai din wani lokaci za ka ga cewa ka shiga class din dai muna kira mu dai duka mu ticoci ne malamai ne amma gaskiya in ka shiga cikin aji wata na kaga duba yanda shi wani yake teaching ma wato za ka ce maka man bai je makarantar ba duk me dun an dauke shi an ga kawai yana da certificate kuma ya je wannan college din ko kuma college of education ko kuma wani makaranta dai na horar da malamai ka duba ko a asibiti sai ka ga dokta a ce mishi dokta dokta wani lokaci ko da ma kan yanda ma suke musu ma kan magunguna za ga wannan dokta zai rubuta maka magani wannan in ya zo ya ce a canja wannan ya fi a duk wannan rudani ne gaba daya wani ma ya duba kwamfuta ma tukuna kamin ya rubuta maka magani to wannan duk wato mistake ne wannan gwamnati ne so suke yi so ina gani duk wannan laifuka nan duka daga wurin gwamnati ne in ba mun canja document namu law namu da kuma yanayi yadda muke duba wannan abun a cikin society ba inda muna bada garfi ga certificate kawai duk mutum ya kawo certificate shikenan ko ya iya ko bai iya shi yasa mutane suke zuwa ma su suna saya certificate din ma kama wani wuri za a je a saya certificate din ma kawai ko kuma a je a yi wata tara wata biyu a kawo maka certificate sai a zo a mika maka a ce shikenan duk saboda shi ne gwamnati take bukata to in ba sun canja irin wannan halin ba gaskiyan gwamnati ne shine babban rusawa wannan fanni na eh, sha'ani. Mai sauraro wannan matsala na yin koyaya domin samun sakamako. Hata ɗaliban ƙananan makarantu ba ta bar su ba. Ga dai Ammar Ahmad da ke shaida mana yadda suka rubuta jarabawar kammala karatun sakandare. Idan muka zo yin fefa, muna haɗa ɗari biyu domin mu ba wa jami'ai masu kula da yin fefa. Wannan cin hanci ne saboda a bar mu mu samu dama yadda za mu yi fefa mu saci amsa da wayoyinmu cikin kwanciyar hankali kuma idan allah ya sa baka da kuɗi baka biya ba za a mai da ku gefe a tsananta tsaro a kanku yadda ba ka samu damar da za ka saci amsa da wayawa ko kuma a gurin wani dan uwanka har a gama fiye kasancewa idan baka biya ɗari biyun ba za a aje ka gefe kuma za a tsananta tsaro sosai a kanku to ya kasance ma ko da ka yi karatu ma za ka iya rubuta abin da ka karanta to tsaron da yake kankan sai ka gani tsuwa ya kare a tattare da kai wanda har ya sama ba ka iya rubuta ba ko kuma ka manta ma wani abin da ka sani saboda kawai tsaro ya yawa a kanka to bayan da ka kammala rubuta wannan jaraba wani irin sakamako kai ka samu eh to a gaskiya ni kan na samu sakamako mai kyau saboda ina kallo ina da credit ma ya kai kamar shida kan nan ko bakwai ne dai ina kallo abin da aka samu ya yi kyau gaskiya in an barka a ce ka rubuta wannan jarabawa da kwakwalwanka na kanka za ka iya samu waɗannan kredit da ka samu? Eh to gaskiya zai yi wahala. Wani kwararre a harkar na'ura mai kwakwalwa da ya nemi a sa sunansa ya shaida wakilinmu na yola yadda matasa ke tururuwar kai masa ziyara domin neman sakamakon boki masu zuwa suna buƙatan sakamakon jarabawa na bogi wallahi na gaya maka daga wasu ƙasashe ma ana zuwa domin an san a najeriya ana samu wannan na karyar. adadin yanayin mutanen da suke zuwa gaskiya adadin na da yawa in na ce zan ce maka na maka ƙarya sannan kuma sakamakon da suke nema shine kashi na farko suna zuwa ne domin su samu dama su je ga makaranta na gaba wannan ba su da yawa su wannan za ka samu abin da suke nema galibi bai wuce sakamako na sakandare ba makarantar gaba da firamare ba su ga sakamakon su yi kyau wasu za ka samu sun yi sun yi ba su samu sakamako mai kyau ba shi yasa suke so a gyara musu wasu kuma kwata-kwata ma ba su yi makarantar ba in sun samu wannan za su samu wani makaranta za a ɗauke su ko a ɗauki nauyin karatun su. su je gaba ko kuma su samu dai wani harkan da za su je suna yi ko kuma wajen leburancin su ana bukata mai irin wannan takarda na wanda ya gama gaba da sakandare gaba da firamare to sai a ba su wannan aiki wasu kuma za a kore su ne a wajen aiki saboda ba su da wannan sakamako na wani abu da ake so ko misali an ɗauke su ne kawai su firamare suka yi ko kuma ana buƙatar na sakandare na gaba da firamare to wannan sukan zo sannan kashi na biyu sukan zo da cewa aiki za su nema kuma gashi ba su da wannan takaddar da ake nema ko da sun yi karatu a wani bangaren wasu ma ba su yi karatun ba za su wasu kuma jami'a suke nema a jami'a ana bukatan wanda a ce ka samu diploma a wani course a a ce kwas kaza ake so ka nemo diplomanta. ta in kana da diploma na kwas kaza za a baka matakin ilimi na kaza a jami'a kaza to da wannan niyyar suke zuwa wasu kuma suna zuwa ne akwai wanda ya taba zuwa ma tun daga certificate na aihuwa zuwa primary na secondary na jami'a kuma yanzu haka yana nan yana aiki a babbar ma'aikata kuma a ƙasar nan ta Najeriya. Kuma ina ganin sa wani lokaci in mun gaisa da shi ya ɗan ji kwana biyu uku sai ba sai mun alheri. Duk da irin yadda ɗalibai kan wuce makaɗi da rawa wajen neman takardar shaidar kammala karatun. Aminu Ahmad ya ce muddin ba a nemi ƙwarewa ba, wannan takarda babu wani amfani da za ta yi face haifarwa da mutum illa. Idan ka kalli lamarin ta hanyar wasu ayyuka da suka shafi rayukan mutane za ka fi fahimtar illan da samun dogaro da satifiket kaɗai ba tare da ilimi ba ya yi wa jama'a. Bari ba da misali, yanzu ka ɗauka ɗalibi ne ya shiga makaranta ya karanta aikin likita ba tare da ya ƙware ba ya bubbuga ya ta hanyar cin hanci da wasu hanyoyi da satan ansa da sauransu ya samu satifiket ya zama likita. Me kake tsammani ba sai kashe jama'a ba a asibiti? ko kuma injiniya ne ya kammala makaranta ya samu satifiket kaɗai ba tare da kwarewa da samun ilimi da sanin makaman aikin ba. Me kake tsammani ba sai a yi ta ƙera na'urori da za su yi ta hallaka jama'a ko kuma gidaje da za su yi ta rushewa ba saboda rashin kwarewa wajen tsara su da kuma a rashin cikakken ilimi na shi injiniyan da ya tsara su? To wannan ba karamin koma baya yake jawowa ga ƙasa ba da kuma ci gaban tattalin arziki. domin a halin yanzu hali da muke ciki uh, duk degrees da mutum ya tara idan bayi da wani kwarewa na zahiri wanda zai iya nuna zai iya warware wani matsala uh, a fagen uh, technology wato kimiyya ko kuma a fagen kasuwanci ko kuma a fagen matsaloli na yau da kullum na rayuwar jama'a to wallahi wayannan takardu na degrees da kuma certificates inda mutum ya mallaka gaskiya ba za su zama suna da amfani a kwarai da gaske a wurin shi ba Ah, muna ganin yadda lamari yake kasancewa a najeriya duk lokacin da aka ce za a ɗauki ma'aikata gurabe da ba su wuce eh, gurbi guda hamsin ba sai ka ga mutum ɗari biyar sun taru ko ma fiye da haka suna neman irin wannan ah, gurbi na, na, na, na mutum hamsin da aka ware to kaga wannan ba ƙaramin matsala ba ne a ƙasa kirana ga ɗalibai da kuma iyaye shine a mai da hankali wajen karatu lokacin da ake makaranta da kuma samun ilimi maimakon uh, samun certificates uh, wanda za a yi gwagwarmayar neman aiki da shi. Masu ruwa da tsaki da masana ilimi sun ɗora alhakin karuwar wannan matsala kan irin tsarin da turawan mulkin mallaka na Birtaniya suka shigo da shi Najeriyar. Tare da cewar matsalar rashin aikin yi da ake fama da shi a ƙasar ta ƙara ta'azzara matsalar neman takardun kammala karatu na bogi maimakon ƙwarewa. Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin ka fatanin abokan aiki musamman Ahmad Alhassan Yola wanda ya tattaro mana sauti. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.